وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخطبتنا في هذا اليوم مع الموت الموت الموت حق لا مرية فيه الموت حق لا مرية فيه فإن كان خيرا فما بعده خير فإن كان خيرا فما بعده خير وإن كان شرا فما بعده أشر عباد الله الموت هو أول مراحل الآخرة الموت هو أول مراحل الآخرة استيقظوا عباد الله استيقظوا من نومكم قبل فوات الأوان يا عبد الله استيقظ من نومك قبل فوات الأوان فالله عز وجل يقول في كتابه المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال أيضا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم, وإنه ميتون وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كان جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إيش ما شئت فإنك ميت وأعبد من شئت فإنك مفارق وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يا صاحب المال عش ما شئت فإنك ميت ويا صاحب الرئاسة عش ما شئت فإنك ميت يا صاحب الملك عش ما شئت فإنك ميت يا صاحب التجارة عش ما شئت فإنك ميت أيها العاصي إيش ما شئت فإنك ميت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تأملون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إن الله كتب الموت على جميع الخلائق عباد الله فاستيقظوا قبل فوات الأوان إخواني الموت يأتي بغتة الموت دائما يأتي بغتة الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بالك الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بال قال سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال أيضا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت لذلك عباد الله فتجهزوا تزودوا استعدوا للقاء الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى تجهزوا للقاء الله عز وجل استعدوا يا عبد الله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك الموت دائما يأتي بكة عباد الله الموت له سكرات الموت له سكرات بمعنى إن للموت سكرات سكرات الموت لا يعلمها إلا الله سكرات الموت لا يعلمها إلا الله قال سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وهذا هو رسولنا حبيبنا خير لله الله سيد ولد آدم يوم القيامة في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأخذ الماء البارد ويمسه على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات إن للموت سكرات إن للموت سكرات يا عبد الله إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت يا أخي أحد رجلين إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الهلكوم فأنت أحد رجلين إما إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض اللهم اجعلنا منه وإما أن تبشر بنار هانية والعياذ بالله إما أن تبشر بجنة أرضها السماوات والأرض وإما أن تبشر بنار هانية فالله عز وجل أخبرنا بذلك في كتابه وصور لنا مشهدا من مشاهد الاهتداء فقال سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون أيها الأحبة أيها الأصدقاء أولياء وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم اجعلنا منه وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حليب وتسلية جهيم والعياذ بالله إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فصبي باسم ربك العزيز الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عباد الله الموت حق إن الله كتب الموت على جميع الخلائق وكلنا أيقن بالموت كلنا أيقن بالموت وكلنا يعلم أنه سيموت كل واحد منا يعلم أنه سيموت وحتى الكافر يعلم أنه سيموت ولكن القليل منا والله من يستعد للموت ولكن القليل منا هو الذي يستعد للموت kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan idan ka ga rayuwar jama'a in ka ga rayuwar mutane kaɗan suke shiri wa mutu abinda Allah ya rubuta abinda Allah ya rubuta wa bayi a kansu na mutuwa kaɗan daga cikin jama'ar in ka ga rayuwar mutu za ka ga yana shirya wa mutuwa kaɗan daga cikin mutane za ka ga waɗanda suke shiryawa mutuwarsu duk abin da ya zo a cikin alkur'ani duk abin da ya zo a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mafi rinjayen saƙon da ake isar wa mutane shine su shirya makarɓar ransu da zaɓe su shirya makarɓar ransu mafi girman abin da mutum zai ma kansa tattali da tanadi shine ya shirya makarɓar ransu aya ta karshe a cikin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe alkur'ani da shi shine wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah mutuwa dole ne akan kowa mutuwa dole ne akan kowa mutuwa shi ake mata Abdullahi Umar ya ce manzon Allah ya mana wasiya a game da mutuwa kuma mun fahimci wasiyar kuma mun karɓi wasiyar daga wannan rana abdullahi dan umar yake ce ma kowa ya gamu da shi game da rayuwa yakan ce mishi idan an wayi gari da kai kar ka yi tsammanin za a wuni idan an wuni da kai kar ka ɗauka za a wayi gari da kai jama'a duk wanda yake ji ransa yau za a wayi gari da shi ko idan an wayi gari da shi za a wuni da shi wata duniya za ta ci amanar duk wanda ke ɗauka yadda yau muka wayi gari ga mu kuma ka ɗauka za a yi dare da kai ko kuma idan an yi dare da kai kana kyautata zaton za a wayi gari da kai to wata ran duniya za ta ci amana saboda ka bayin Allah abinda hudubar take nusar da mu shi shine mun shiri mutum ba a shawara da mutum kafin a ɗauki babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a waɗannan shekaru ake mutum babu waɗansu shekaru da aka ware wadda a wannan shekaran ake mutuwa arba'in hamsin sittin saba'in yadda ɗan shekara ɗari zai mutu yadda ɗan shekara saba'in zai mutu haka ɗan shekara biyar ma zai mutu haka ɗan shekara ɗaya zai mutu wani yana cikin cikin mahaifiyarsa yake mutuwa ba a ware wa mutuwa wani gari ba ba a ware wa mutuwa wani wajen da ake mutuwa ba ba a ware wa mutuwa wata ƙa'ida da ake mutuwa a kanta ita mutuwa takan zakke ma kowa ne kwata duk da kake ji ake cewa makabarta ta cika makabarta ta cika makabarta ta cika ba mutum ɗaya a makabartan nan da ya je ya yi bankwana da mutanen su kafin ya je kwanta a makabarta kowa ya gan shi ne kawai a kwanci wani ya tashi ne zai tafi kano sai aka dawo da shi a kwantar da shi wani zai tafi ziyara aka dawo da shi aka kwantar da shi abin babu mutumin da yake ban kwana da mutanen anguwarsu ya je makabarta ya kwanta kowa haka kawai kwatsam yake ganin shi a kwanci abin kai ma a kwatsam din za ka je kai wannan kwanci amma ka shirya da wannan ka shirya da wannan kwanci idan kana kasuwanci kasuwancinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana aikin ofis aikin ofis ɗinka ka dinga tunanin makwancinka idan kana rike da iyalanka game da iyalanka ka dinga tunanin makwancinka ka dinga tunanin duk daren dadewa akwai ran da zaka daga kafa a bayan ka dinga tunani duk daren dadewa akwai ran da zaka daga kafa a bayan ƙasa. idan za a dauki ranka ba za a maka flashing a wayanka in za a ɗauki ranka babu wata alama da za a sanar da kai mafi girman abin da aka mana wa'azi da shi cikin alkur'ani shine mu dinga kula da maganar mutuwa mu dinga kula da maganar mutum duk abin da mutum ya saka a gaba ya dinga kula da maganar mutum dama mafi girma da Allah ya baka shine wannan rayuwa da numfashi daga lokacin da aka karbi numfashinka dukkan damar da kake da shi damar ta kai iya dama da aka baka shine wannan numfashi da kake yi daga lokacin da aka karbi numfashinka duk wata dama da aka baka damar ta kai yan uwa mu yi amfani da damar wata nan mala'ika jibril yanzu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya Muhammad isma shi'ita fa innaka mayyitun karayi yadda kake so yace amma ka sani akwai ran da zaka rabu da wannan ya rabu da ita ko bai rabu da ita haka cewa ka fi so duk duniya ya yace Aisha haka ya ce bar Aisha wa ka fi so a maza duk duniya yake sai dina abubakar haka manzon Allah na ganin abubakar yake bar abubakar din haka zaka tafi ka bar ƴaƴanka haka za ka tafi ka bar masoyanka haka za ka tafi ka bar mahaifiyarka haka za tafi ka bar mahaifinka haka za tafi ka bar shagonka haka za ka tafi ka bar ofis mafi alkhairin rayuwa shine wanda ya yi bankwana da wannan rayuwar akan alkhairi wanda ya more rayuwa shine wanda ya yi da rayuwa akan more rayuwa shine da rayuwa akan mu tunatar da kanmu mu tunatar da kanmu mu yi makan mu faɗa babu wanda za a bashi dama sau biyu a game da iya wannan dama da muke cikinta iya damar da aka ba mu iya damar da aka ba mu duk abin da kake gani a rayuwa kake da bukata ko kake da burinsa wannan kasan da kake takawa wani wanda ya sha gaban ka akan wannan abin yana fanci a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai shugaban kasa a kwance a cikinta wannan ƙasa da muke tafiya a kanta akwai wanda ya kowa kuɗi a ƙasa wanda yake kwanci a cikinta wannan kasa da muke tafiya a kanta akwai malamin da ake ganin ya fi kowa malanta yake kwanci a cikinta duk da daren daɗewa kai ma akwai ran da za ka rayuwa a cikinta saboda haka mu farka mu kyautata tunaninmu domin kyautatar makomanmu Allah ya mana muwafaka duniya da lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya wa qumu ila salatikum yarhamukumullah